Ah, wai hadisi wata za ka za ta da jami'in majid illa min wai wasu na cewa a ah, ma'ana ta aka yi ko ko da ya inganta ko da ya inganta ba inganta ba ne ai ba a ko da ya inganta tun da bai inganta ba inda ya inganta su da aiki don na ajiya masu ana cikin Allah kaza kama a ce zafi ma da liman fa'ala kaza wai bai da imani cikin imani da wanda aka cewa mai sata wata bai zina bai da lokacin da cikin imani ta ce imani ne a'a bai da imani kan ne haka mai sata lokacin da ke sata ana cewa bai da imani ai bai da imani kan ne aka mini kamala aka mini da imani ba ainihin mu shi gaba ɗaya ba zaka da ake kila falata da gyara mani za a lada ya da jefu ta kori jefu za ta lada babu sallah ta ke hakan ko zai fi yan wani za ta lada ta ke hakan ba ta da kan ba za ta lada ta ke hakan da gyara mani da zafin mani ke yi hawaii na kamar masu tafi ta ke mani fina hanyoyin da an kawo tafi ta ba da rikin don haka an karbar da shi na'am na'am eh a ah, yana magana cewa wai manzo sallallahu alaihi wasallam an yi magana a kan yakin haibar da shi aka zo da manzo Allah aka zo yakin da amma sai shugabantar da Aliyu ga ainihin gabatuwa wajen shi haibar ne kuma Aliyu da Aliyu da hannun shi a shi da. a'a idan kai in dai aka kira da rata nan ga to yanzu wanda ya saba shi kira da nan gare guda gare shi ko ba ke idan kaga nan nan ga da wanda ya saba shi zai makoci masallaci yanzu ya saba shi inda ba makoci masallaci ko wanda sallata guda gare shi da kanada ko in ka zana ce masallaci ba kai ne maka da lada nawa eh, to kuma in ka zo cikin kai makwacin masallaci kake ka zo cikin masallaci bayan an yi sallah kai sallaci kana da lada nawa ko da gare ka ko za ka gana ce in ka ji ba ka fara sallah aka ji ba in ka ji sallah aka ji na naga dan kuma zuma wuce magana akan inganci ba sun yi magana kan kammala za ta za ta kare da tantar majalisa da tun da ba. Hmm. Za ta za ta sahihatan la marana sahihatan duka aka aiki da nan da ba kamar ba na eh? wani yana magana a kan kana cikin gidan ka kan gidan in masallaci babu komi kana da rana ashirin da bakwai in ka gidan in masallaci kana cikin gidan ka amma nuna ka ana so ya kasance uzuri gare ka wanda ka hana maka shigowa masallaci ko kuma kana ganin ka yanda za ka shigo a tsarin sallah wannan ta samu ka sallah a cikin gidanka amma in ba haka nan ba ka shigo a rayuwar sallah shi da kai saboda haka aka so haɗuwa aka so sai ma ne lokaci biyar a haɗu lokacin su bayan a haɗu lokacin a azhar la'asar magariba isha'i kamar mitin na wanda jama'a musulmi kai na yini idan ta ce akwai mishin su kai na ranar juma'a idan shekara ta yi akwai su kai wanda aka yi harfa domin haka an so ya zama ko shi kana cikin wani haɗuwa da ka gani na na na kiran sallah na eh. wanda kuma ba na biyu ba na farko eh. tun a yi ba eh. dole sai a yi ne wani farko wai ba kuma dole na sarfa ce ne farko ne dole na to wannan dole ne ina ganin kilo zai shi a yi ne amma ruwa kiran sallah suna da yawa kuma akwai da waya wannan ta jini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akwai riwaya Allahu akbar Allahu akbar sannan a fito da murya a doka kamar da muke bayan wannan kuma ainihin magana a akan cewa wai kiran sallah na farko shi aka wa aka za su ba haka bane maluma sun da ainihin wayoyin kiran